waka ta festival na hora ta tun ina siziya wakan mu ta farko aji daya a sakandare mm. abu da abin yarinta muna yan mata a wannan waka dalilin ta nazo muka je radio kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta naɗa rauna da dama kasancewa ta 'yar wasan kwaikwayo, mawaƙiya, 'yar jarida, uwar gida da kuma uwa za ku ji kowace ce. Mun kuma gayyaci waɗansu mata domin nazarin dangantaka tsakanin matan aure da dangin miji musamman ƙanne mata da so da dama ake samun saɓani da su. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu fara haska fitila kan wata matsala da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure inda waɗansu ke fuskantar rashin jituwa da ƙannan mijinsu musamman ƙannan mata da waɗansu lokuta yakan kai ga mutuwa auren ko da ko mazan nasu na ƙaunarsu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a dangare. A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wadda aka fi son da rukumar da kuma hawa Usman. Mafi yawanci ana samun matsaloli mu especially a ce kanuwar miji ta zo gidan yayinta da nufin za ta zauna ne na wani lokaci ne ko kuma za ta zauna ne permanent da su na dindindin yawwa ko zaman dindindin to ni a tunani ma mafi yawanci hali ne irin zance kamar na mata da rashin kuma tunani da hangen nesa domin a matsayin ki na mace in har kin san cewa wata ranke ma zaki aure zaki je ki zauna da wani wani iyalin mm. kuma za ki zauna da yan uwan shi to bai kamata a ce ana samun matsaloli ba don in most cases sai ki gama kanwar miji ta zama kamar kishiya to yes miji yana zaune da matar shi lami lafiya ko zani ta ga ya siyo mata mai dan tsada sai ta canza fuska kuma ba wai dan bai siyan ma mahaifiyarta bane kuma ba wai dan bai irin taimaka musu ko wani abu da sauransu ba sai ta mai da ita dai kamar kishiya ana samun haka da yawa amma ba a cewa duka an taru an zama daya akwai wasu cases da zaki gani akwai bambanci amma in most cases kannan mafi yawanci ba sa embracing matar da aka auro ba sa rungumar ta ba sa rungumata ta yes a matsayin tasu ita ma yar uwa ce because in kin dauka cewa wannan ai yaya ta ce take aure a wani guri ba za ki mata bakin ciki ba mm, za ka yi fatan ta ji daɗi za ka yi fatan ta ji daɗi yadda kai ma nan gaba in ka je za ka ji daɗi ka sake kuma ka yadda kake so to wallahi sai kiga akan abinci ma an samu matsala da ita in kanwar ce ta zo gidanki ba kanwar miji ba zaki sarrafa ta yi min wanke wanke yi min shara yi min wanki da fabin abinci in their own case a nasu me ake cewa bangaren su yawa idan kika fara cewa yi min kaza yi min wanke wanke yi min shara dora min girki sai a ce kin mai da ita boyi boyi ai ke daga nan ma kin ma zama muguwa ah, to ai naga kaman kanwa miji kaman miji ne ai ko haka ya kamata ya kasance to a sa miji aiki alhamdulillahi kuma ai ba zai dace a ce ke kanwa ki ta shigo gidanki ba za ta taimaka miki ba in dai akwai tarbiyya kamar yadda ka tashi ka gani a gidanku ana yi kanwa ka za ta taimaka maka to in kuma kanwa miji ta baka dama a matsayin kanwa ka ai ba za ka cutar da ita ba ma a misali kenan a zauna ne tare a kyautata ma juna tare irin da sauransu amma sai kiga abun an samu reverse is the case anya cikin wani lokaci kan namijin mafi yawanci kun ce matsalar ta fi zuwa a kurin kan namiji ba yayyen miji ba duk da ana samun har da miji to amma a kannan mijin ba kwa gani kila kun kun dan shiga kun fita ne kun hana dan uwan nasu ya kyautata musu ko dan bata wayansu kudin canji da da na charge card wallahi in a cases da waya a cases da yawa zaki ga wallahi namiji yana iyakacin kokarin shi kyautata ma ma'an uwan shi amma kar a manta fa ita macen da ya aure ta zama mushi priority na farko tun da amana ce wato dole shi ce dole shi ce dole ne wani haƙƙin nata sai ya sauke shi kafin ya ce bari ya zagaye ya juyo ya zo ya makanwashi ko kuma ma in yaye shi ce akwai inda ya kamata ma a ce in kin ga dan uwanki ya magaza in ke kina da hali a matsayin ki na yayar miji ki tallafa mishi wato mai asiri a rufa mai asiri gidan nan nashi kare ya tallafa ya rike amanan da ya dauko ai amana ne Allah ya bashi in kin ce zaki shiga cikin wannan hurumin kin ga abi baki tallafa mishi ba wurin kyautata ma iyali hmm. zamantakewan yi kyau ina son mata ma su gane ita kanwar miji ko kuma matarwa ya kamata a ce yar uwa ce saboda shi fa alaka na aure wani abu ne na daban Allah ne ya ce mu yi shi wato jini yana haduwa jini yana haduwa hmm. za ki ga mace ta haifi 'ya'ya ma amma wai duk da haka ba a daina kiyayya ba ko kuma ba a daina waye ta a daina waye ta a wata ke bare ce an auro ki daga wani guri to me zai sa bacin namijin nan ya auro ta shekara ɗaya shekara biyu ta haihu uku ta haihu an sami ƴaƴa ɗaya biyu uku hudu biyar ni ko menene ya rage ai daga lokacin da aka ce mace ma ta haifi ɗaya to kuma ta fa zama ku kun zama ita saboda ɗan nan da ita da mijin kowannan kowannan ku cewa cewa na shi ne alhamdulillahi har sai a ga kuna ma jayayya kuna faɗa akan ɗan tsakanin ki da ke da kanwar miji ko kuma wani abu da sauransu to kin ga ta zama mata gida kenan bai kamata a ringa nuna mata wariyar launin fata ba ana sa ido akan abin da mijinta zai mata abin da ya kamata shine a taimaka mishi a tallafa mishi shi ma iyalin shi ya zauna lafiya da su hajiya hawa mm-hmm. an fa ce matan gida kukan shiga fita ku hana yan uwan miji sakewa amma ku ku ƴan uwan za su zo su baje su sakata su wana an ce idan ma suka zo girkin su daban ne ma'ana idan dangin miji ne suka zo musamman irin kanwar miji ne ita sai a ce ba za ta ɗiba abincin da kanta ba ku za ku ɗiba mata amma ɗan ɗan ku da hukuncin bai su me za a girka muku ko kuma shiga ki ba ta ya wai hakan ne ba shi yake kawo irin wa'annan matsalolin ba gaskiya tsakani da Allah akwai matan da suke haka to tsakani da Allah kowace kowane tsuntsu an ce kukan gidansu yake kowace mace akwai tarbiyyar da aka bata daga gidansu tsakani da Allah akwai wanda zaki ga ba matsalar matar bane matsalar kanwan mijin ne ko yar mijin akwai kuma wanda tsakani da Allah matsalar matar gidan ne akwai matar da idan ta shiga gidan miji ta samu miji ta ga miji yana santa kuma yana da hali Allah ya rufa mishi asiri mm. za ki ga eh, yan uwanta kudin za ta dinga janyowa ba ta kaunar ma wani nashi ya rabe shi ba ta sake musu ba kenan ba za ta sake musu ba tsakaninta da yan uwan mijinta sai dai harara da hantara kuma kullum kokarin ta hada su da dan uwansu ya daina ganin farin su mm. har ta kai ta kawo ma wani yayi mai yan uwan shi da suka uwa ɗaya uba ɗaya jinin shi iyaka da gidan shi ya musu rashin mutunci ya musu rashin mutunci akan matarsa tsakani da Allah irin hakan na gani ba su ɗaya ba ba su biyu ba mm. ina da masaniya akan irin wannan sannan akwai a bangaren mata kuma da ake cewa dangin miji sun takura musu hmm. wasu ba laifin matan ba ne laifin kannan mijin ne sannan kuma kannan miji da za su zo gida su irin su zo su zauna da matan wansu yana faruwa ne wani ba mamaki mahaifin mijin ya rasu uwar ba ta da karfin da za ta iya rike wannan hmm. a ce ta dawo gidan wanta shi yana da halin da zai iya ciyar da ita ya kula da tarbiyyar da tunda ne namiji kuma mu da ma kullun rayuwar mu a karkashin maza yake hmm. ko dai wanka ko mijinka ko danka idan ka tsufa haka rayuwar mu take mu mata saboda haka za a iya cewa ta dawo gidan wanta ta zauna to akwai wanda idan ta zo ba mamaki a gidan mijinta wahala ne fito da ita da gidan mijinta za ta ga irin a gidan wannan nata yana kyautata ma matar shi da sauransu daga nan sai suna da bakin ciki ya shigo to wato ta tana da inda ni ne a wurin eh na samu wannan opportunity din me zai fito raba ni da gidan miji ko kuma ba mamaki a ta da take gidan miji idan ta kasance budurwa ce kenan in ya kasance budurwa ce ita mm. akwai wata system ta wanda ni'imar da matan wanta take ciki ita ba haka take a gidan mijinta ba to ko baki gane ba suna man cewa kowace mata mijinta take aure kuma karfi karfi ne kowa da yanayin karfin shi ni duk wannan abin abin da na dauke shi ga baki ɗaya kamar ya fi yawa a ciki sosai da san kai sosai ku akwai matsala babba abokan fama ku akwai matsala abokan fama bari mu bar ku sha ruwa mako na gaba za mu ji yadda kanan miji da aurensa yake mutuwa suke tasiri a wajen mutuwa auren sirikansu mata. Kada ku bari a baku labari. gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta naɗa rauna da dama kasancewa ta 'yar wasan kwaikwayo mawaƙiya 'yan jarida uwar gida da kuma uwa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako ni ce hadiza gire wadda nake orphan zandar tun tiyatar gidan rediyon shahad da magaram cikin 'yan wasan kwaikwayo ni dai an aihe ni a garin tana cikin gari kuma nan na tashi ne lakwal kita a nan na ƙare ni vokin katriyo na bar lakwal saboda arme eh saboda arme kuma tahiya ta yi tahiya katriyo vendu da tamanin da biyu hmm. bayan an yi kin agadas hmm. wasannin nan da ake na shekara da take kewayowa allah ya kaddara babban na nan gidan radiyon jihar da magarin allah ya kai shi ta an yi wannan sallata aikin hannu fuwar sai aka ce ina 'yan matan da suka yi waka a agadas mm. to lokacin nan Allah shi kanshi da rahama alhaji kwanti wa yake mu mm. sai ce ayu ai wata ce yanzu tana nan yace ta rabu da mijinta tana nan gida yace to a nemo mini ita cincin sai aka nemo sai yace min naji kin yi waka ki tana da daɗi muna so inda hali ki gama takardun ki ki aika radiyo muna so ki je ki rika yin zaɓi sanka a radiyon jiha sai na ce mishi to ba matsala kwanti amma bari in yi shawara da uwaye na ban gintsi fashin ki ba kamar eh, bayan da kika rabu da mijinki ce an miki aure mm-hmm. bayan da kika rabu da mijinki ya ne aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko zamanin kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dankon zumunci a tsakanin 'yan ƙasa kaka aka kika shiga To da waka ta festival na fara ta tun ina sizia ah, wakan mu ta farko aji daya a sakandare. Mm. Ajin nan daya da aka ɗauke mu aka kawo mu nan kunce hau da wata hudu rak. da iko aka ɗauko mu aka kama daga tanda da aka kama nan da magara muka yi waƙan mu ta farko sannan kuma bayan alif dubu da ɗari tara da saba'in da shidda mm. aka yi wasa na haɗi a da magaran gaba ɗaya mm. na wasan jenesib na abu na matasa mm, yawa hailo aka ɗauko mu aka kawo mu nan muka zo muka yi rabbana ta'ala to daga haka dai abin hayyatti in ke waƙe waƙe daga wannan dai ban sake waƙa ba tunda lokacin da za a yi na difa katurobin ɗayan aka neme ni ni kuma lokacin na ina gidan miji mm. babu dama in tai mm. to bayan wannan Allah ya gajar ta sama sai na rabu da miji mm. na rabu da miji ha'ilo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na agadas sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta hmm. eh aka nemo na rabon kuma mun je agaras mi waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta agaras har shi director na yawwa ya ji murya ta hayar rabon na zo radio ta in ya hmm. muharin dalilin zawata kenan ita rabbana ta'ala a dalilin ne kika kai waka rabbana ta'ala rabbana ta'ala ita ce dai ta huddo ki ita ce ta huddo ni gaskiya fi sabilillah ita ce ta huddo ni me ta hudo ni saboda abubuwa ne ta kumsa a cikinta lokacin an yi juyin mulki kun ce ya yi juyin mulki kun ce ya yi juyin mulki alif dubu tara da ɗari tara da saba'in da hudu kun ce juyin mulki bayan ya yi juyin mulki mun zo nan da magana an kawo mu muka yi waka amma bata je ko ina ba mm. to rabbana ta'alan ita ce aka fara wasan sati a kowane a jahohi mm. kowace jiha a ce bana nan za a yi baɗi can za a yi haka ne ta kawo waƙoƙinta mm. aka zo aka yi zaɓen waƙoƙi a murya aka gamu shahar da magaram baki ɗaya a murya muka gamu aka ce waƙa nan ta tana ita ce na farko rabbana ta'ala ita ce za a ka festival abu da abin yarinta muna yan mata ne a wannan waka dalilin ta zo muka je radio aka je radio da sahi aka ɗauke mu su jibirin london da alhaji umma jiba birni suka ɗauke mu aka yi a mu nan hannu wani aka yi rakodin aka dauki waƙar rabbana ta'ala mm. to tahiya ta yi tahiya da za a sake ne armi bayan wannan da na zo gida ban daɗe ba ne armi mm. to ba na armi har na samu aihuwa amma har aihuwa biyu mm. kuma Allah ya gajar ta zama aka rabu eh aka rabu mm. to da muka rabu suka samu labarin mun rabu za a yi na agara sai aka ce a nemo ni raban na zo da magaran in yi aiki a radio saboda muryata Mm. sai kuma aka kaki rediyon jiha kika ka takardun ki sai suka dauke ki eh alhaji kwante ce mini to gyara takardun ki mm. na gyara takarduna na bada um, tasha aka kawo da aka kawo ma aka ce to maza maza ce mata maza ta zo mm. na zo sati na guda aka yi jarraba ni zabi sanka aka jarraba ni alhaji umma satin nan guda kawai tahiya ta yi tahiya tamar sai na shiga zaɓi sanka shekara bakwai ina zaɓi sanka to bayan da zaɓi sanka babu wani shiri da shirye-shirye da kike a gidan rediyon to bayan zaɓi sanka dai shi kaɗai ne nake a lokacin nan mm. to bayan zaɓi sankan da aka maido su jarijuba daga mara da Allah ji kansa da rahama sai ita take kwasar dama ita take yawa sai aka ce to hadisa ke yanzu shiga turup ah, saboda ba iya yiwuwa a eh shiga turup kawai mm. na ce to shi kenan lokacin kin san yara ne yanzu da na da ba ɗaya bane ko bita abin da aka ce min kace kake to mm. eh na ce to rabon kuma na zamna a turo ya kika shiga wasan kwaikwayo shiga wasan kwaikwayo mm. kuma tahiya tai tahiya a wasan kwaikwayo kuma yaya kuka rika gudanar da wasan kwaikwayo a a a a tamar wasan kwaikwayo mun gudanar da shi cikin abin da ya cancanta saboda a lokacin nan ba wai ilimi na bariki ba ilimi na lakwal yake ba da hazaka a'a saboda su magabatan namu ba su taba zuwa lakwal ba ma ba su yi ba karatu ba su yi ba amma da an zo da sahirar litinin aka ce shiri za a yi kai mi ka gani kai mi ka gani kai mi ka hango a cikin gari kowa ya waɗi mikin da ake so a yi bisa kan shi mm. sai a ce to abin da ra'ayin da wance ta kawo kowa ne ka ko mun girman ka ko mun kankanta ne za a ɗauki wannan maulidin da shi za a yi mm. haka muka rika tafiya muna yi to amma kuma a lokacin ai a Nijar da ce ta ɗaya a wasan kwaikwayo gaskiya gaskiya da magaran ita ce ɗaya a wasan kwaikwayo saboda ga turbkin ortn ta da magaran sai turbkin su ya dogo wannan su ne turbkin da sunan da magaran su suka hudda shi ma duk kasashe ba ma nijar kaɗai ba mm. muka ci gaba da wasan kwaikwayo don saboda a dalilin wannan hotel wasan kwaikwayon da magaran ya yi suna a ko'ina shi ya hana hajiya dilo Allah shi kanta zama a makka tun da wasa wasan kwaikwayo ta ta kaura makka mm. wurin yatta da ta mm. ji saboda tiyatirkinta da ta yi ta kara da kiyashi ba kara da kiyashi eh kara da saboda ita ta ce ta haramta zaman makka saboda zan waye sai ya ganta ya santa a wannan tunda tunda kaiwa yake yi ana ana haɓaka mishi kasatoti yana saidawa a sudan hmm. har ya kai shi wannan yaro ya yi gida ya sayi kare ya sayi gina ya sake sayan wani ya yi arme hmm. duk da kudinta kan goyi da ya zo ya ganta a dogon gida tana hmm. sai da kashi sai rungume ta ya da kuka ta ce mine ne aka musu taro yan sanda suka taru a kansu sai suka ta ce zauwa rungume ne na kuka ina da ya ko ɗanta ne ya ce a'a biki sanni ba ga dalilin da yasa duk sai bayyana wannan dalili ta ce to tun da haka yasa wannan abin ya samu na haramta zaman makka ta koma wata ta ci gaba da wasan kwaikwayo hmm. saboda a lokacin nan tamar gaskiya mu da kanmu na baya mun ci anhwanin wasan kwaikwayo ba wai dukiya ka tara ta ba a'a suna hmm. saboda mun yi turni a kasashen waje wallahi tamar sunayen mu sun huta ko ina to madalla sai ku biyo mu bashin ci gaban wannan hira mako mai zuwa Masu iya magana suka ce matar na gode ba ta rasa mijin aure. Na gani kuma mai hana wa mata lada. We can really highest kind. za mu dasa aya a shirin namu na wannan mako sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwarki ga yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. muna godiya ta musamman ga wakilan mutamar a bari a damagaram jamhuriyar nijar da kuma binta ibrahim a kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa alatabbatar tabbatar mana da alherinsa.